jama'a kamar yadda muke gaya muku wannan yaro wanda yake da larura ta kumburi da Allah ya dora masa a ci gaba da sakon da ake aikowa akwai wani bawan Allah da ake kira wato Aliyu Tulde wanda ya aiko da kuɗi naira dubu takwas ya ce a bawa eh, aljanin nokiya naira dubu biyar ya ce a bawa dan Aliyu naira dubu biyu wato ni ma in ɗauki naira dubu ɗaya aliyu tilde ga sakonka zai isa wajen aljanin nokia kamar yadda ka umarta sai kuma injiniya nura wanda shi ma ya aiko da naira dubu biyu ce a bawa aljanin nokia to za mu haɗa wannan sako mu bawa aljanin nokia kamar yadda aka umarta ku bayin allah wanda kuke aiko da wannan sako wannan yaro kuɗi da wannan kuɗi da ake bashi ba wai yana kashewa bane a'a yana kai ajiya ne domin a tara kuɗin domin a kai shi asibiti a duba shi a ga menene yake damunsa don haka ya in an ba shi wannan kuɗi ajiya yake kai wannan kuɗi ya ajiye akwai wanda muka wakilta wanda shi yake ajiye wannan kuɗin an ba shi yake kaiwa wannan kuɗi ya ajiye masa domin a tara wannan kuɗi a kai shi asibiti a duba shi a ga menene matsalarsa a dan nokiya me zaka cewa eh, waɗannan bayan Allah suka turo maka kudi Ali Tulde da kuma injiniya nura ba abin da zan ce illa in ce na gode allah ya taimaka allah ya ƙara taimaka maku ya ƙara taimaka mana ya ƙara ba da sa'a ya ƙara buɗi allah ya ƙara buɗa mana na gode godiya muke ƙara yi allah ya ƙara taimaka mana masu kallo kamar da muke gama kofa abu buɗe take ga duk wanda yake so ya turo da wannan sako in allah da in ya turo za a mika wannan yaro domin a taimaka masa a bashi wannan sako da kuke gani a wannan lokaci Eh, kuma kamar ne muka muku wannan sako ana ba wannan yaro ne yana kai ajiya domin a tattara a bashi wannan sako a kai shi asibiti a duba shi a ga menene matsalarsa eh, aliyu tulde da kuma injiniya ga sakon ka zai isa wajen shi wato aljanin nokiyan dogon sani kamar yadda ka umarta a bada aljanin nokiya eh, aljanin nokiya dogon sani ga sakon da bayan allah suka baka suka ce a baka me zaka ce wa waɗannan bayan allah da suka aiko da wannan sako na gode ina ƙara godiya wa abin da zan ce tsakanin mu da ku sai dai godiya dai Allah ƙara taimaka mana muna godiya muna ƙara godiya to bayan Allah muna godiya kuma kamar yadda muka kofa a bude take ga duk wanda yake so aiko da wannan sako a ba wannan yaro domin ya tara wannan kuɗi a kai shi asibiti a duba don baya iya damban gaskiya duka kumburi yake yi a wannan lokaci masu kallo mun gode da irin wannan kokari da kuke Allah saka muku da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyar ku albarka Allah kuma ya bar zumunci Allah ya ji kan iyaye da kakanni kuma Allah ya yawaita wa waɗanda suke bayarwa da wanda ma suke da niyya Allah ya basu arziki Nokia mun gode Allah kuma ya ƙara baka lafiya Allah ya ƙara masu kallon mu ga mu tare da autan FBH hoton ɗan biyar akwai wani bawan Allah masoyinka wanda ya ce a baka naira dubu ɗaya da ɗari biyar daga libya mai suna diani daga libya masoyinka ne ya ce a baka naira dubu ɗaya da ɗari biyar saboda ƙoƙari da kai na bugi ɗan alin ɗan shago a wannan gidan damba ranar ladi ta wuce ya ce a baka naira ɗaya har naira dubu ɗaya ɗari biyar daga diani daga libya me za ka ce wa diani daga libya to alhamdulillah na gode allah ya saka lalle na gode allah taimaka allah kara buɗi na leri na gode na gode kwarai wallahi ina gode ga masoyan mu gaba ɗaya to diyari daga libya ga sakonka kamar yadda ka ubarta a bawa a watan biyan naira dubu ɗaya da ɗari biyar da ka ce a bashi ga sakonka za a bawa a watan biyan naira dubu ɗaya da ɗari biyar da ka ubarta a bashi gashi nan ka ce a bashi naira dubu ɗaya da ɗari biyar gashi diyani daga libya ga sakonka allah ya saka da alkhairi allah ya bar zumunci ga sakon diyani daga libya wanda ya ce a baka naira dubu da biyar eh autan yabbe ka kare masa godiya to mai gida yana godiya na gode Allah ya saka da liri Allah ya kara budi na liri kuma Allah ya kara ba ku karin da za ku ba mu Allah ya taimaka Allah ya kara budi na liri na gode na gode na gode to diyani mun gode Allah ya saka da alkhairi shirin labaran dan gomba akwai wani masoyi wanda ake kira Abdalla daga Libya eh wanda ya ce a bawa labaran dan gwamba naira dubu daya ya aiko da kuɗi naira dubu uku ya ce a bawa labaran dan kwamba dubu daya a ba bakon wata mamman dubu daya a bawa dan alin dan shago naira dubu daya to ka kai ne wakilin labaran dan kwamba kai zaka amsa masa wannan kuɗi me zaka ce wa abdalla daga libya godiya muke abdalla mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki mun gode mun gode kuma Allah ya ƙara buɗi yadda ka bamu Allah ya ƙara kara ma ɗari bisa ɗari mu mun gode mun gode kuma masu mutane mutane masoya masu bibiyar mu ubangijin Allah muna godiya muna godiya mun gode mun gode da kuma yan youtube alil muna kokari mun gode Allah ya saka da alheri mun gode kwarai ka gaya ma abdallah daga libya mun gode Allah ya saka da alheri to abdallah daga libya wanda ka ce a bawa eh, labaran dan gwamba naira dubu daya a sakon da ka aiko ga wakilin labaran dan gwamba shine waziri zai amsa masa wannan kuɗi ga shi waziri ga wannan kuɗi da wato shi abdalla ya ce a baka abdalla mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya kara arziki mun gode Allah ya kara zumunci godiya muka abdalla na gode na gode Allah ya kara arziki Allah ya kara dada ma arziki godiya muka Ali jarida kai ma mun gode هبا معهم Tuna

د او او او

ubangiji mahallicin bayi ba da uban kowa ba Allah ne gaban da ya mai kudu mai arewa Allah ubangijin ma gaba ita ma wannan zuwan wa Allah ce Allah ka aga za a musulunci masu kallo wannan dambe da kuke kallo dan bane tsakanin tulan shagon tuwo daga bangaren Jamus da Manu na garkuwan Cindo daga bangaren Gurmada tulan shagon tuwo Manu na garkuwa da jami da kai manu lallabo shi ka zo ka aje ta ke filin in ta kama kuma shi za a aje ka za mu gane da ido manu gurmana ba yawa sai zafi aishin gudu su shafa a ciki dan uwan sarauta garkuwan canjo kai yan yankan lafiya ke kuma ciki agenda kana gani malu kana gani malu kana gani malu ya zama maka roba roma a dawo ciki a dawo ciki yanzu yaji ya koma kaka gida sai tsakanin jamus da kurma da kai la ilaha illallah kai tula kai tula tula ya rufe na wani ya rufe tuta ka na wani kai la ilaha illallah wani kai ana da kuma dadi ana da kuma dadi ana da kuma dadi kai wani tula ka tsaya ka buwa kake a mutu tula ba da gurin yaki na sanka yawa ba warware eh wanda eh, magana ne wa tula ka je tsaya a mutu yawa yawa in ta so amarya ana haɗa amarya yawa a nuna mana irin amarya da take harkar dambe yawa 让我。 wannan lahadi kenan za a yi tambar da ba taɓa hira shi ba a gidan nan akwai tambar tsakanin garko kurma da shi da sha'aike naira na ɗaya naira dubu ɗari akwai tambe tsakanin mana garkon cindo da shi da alfar gudawa naira dubu ɗari akwai tambe tsakanin mai tafasara ne naira dubu ɗari kuma dukansu suna kan hanya sannan akwai tambe tsakanin al'asar Shagun sahaba ya sanda da shi da babu Zayyano naira dubu ɗari biyu ya kama dan ban da za a yi tambar naira ɗaya naira dubu ɗari biyar a cikin wannan gida kar ka bari in baka labari sannan ko da na hanya sannan akwai sako da ka bani alhaji kowa da kowa ya ce gaya wa 'yan dabban gurma da suka ko gurma da su a biyar ya ce wallahi inda kuke yana tare da ku da kuma damawa da kudawa ya tafi yana da duk wanda ya ganta mai kyau ya ce akwai kyauta na musamman yau ya ba ya haya tarasa naira dubu ɗari biyu da ya ce garko kurma ka jira ko yau ko gobe ya ce kuma a bagon zai a biyar ya ce ka kwanta da hankalinka in Allah ya so ya idan baka ga saudiya ba na shekara mai zuwa da kake saudiya saboda ka ringa kuma dukan iyan jamawa kar ka raga musu sako ya mani in gaya muku eh ce, amma shi alhaji kowa da kowa yana tare da kudu da arewa da kudu wani amma ce a wata yadda yana bibiyar kuɗi inda kake da kokari da yake ka daina don yanzu ka dan fara iya yi saboda kaga kana lokaci to ka rage iya yi ba nan ka bane ba wallahi mai saboda duk dan banka da dan basu biyar ba kai dan basu zai yana da tana da lokaci duk wanda tare da shi zai mu mu saba ai hakuri saboda ko dan dambe ba na mutum ɗaya bane kun ku rage kun shi ku ringa tubewa duk dan gaban da ke gidan nan idan dan bai kawo shi ya tabbata yadda maka da yau suka fara wasa karfe hudu suka fara waka kare wani to mutum ya rike shigowa don ai wasa saboda kowa da masoyan shi kuma karka yi dan bazan kungiya ka yi dan bazan masoyan ka ka san ina abin ya zaka samu ba baka san ina abin da zaka samu ba kowa da masoyan shi saboda haka yan ah, gaba suna nan a hanya suna nan zuwa daga gudu ma da har kudu har arewa wallahi na ba barbanan zuwa ranar juma'a sai ko sha